الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبي جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محتدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan wa musulmi barkamu da saduwa a cikin wannan yammaci na biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da hudu ga watan hudu miladi annabi isa alaihi salam shekara 2022 da fatan yan wa musulmi ba mu manta ba kasancewar wannan masallaci mai albarka muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma masjidu abi huraira radiyallahu an wanda yake wannan unguwa ta kai goma street a cikin wannan gari na abuja nigeria ba don komai ba sai don tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka wanda idan ba a manta ba jiya mun karanta aya ta bakwai a cikin suratul munafiqun wanda insha Allah ta'ala ah, yau zamu tafi aya ta takwas wanda amma kafin nan za mu yi bayani eh, a takaice dangane da ayat da makaranta jiya wanda Allah subhanahu wata'ala yake labarta mana wani sha'ani daga cikin halin munafikai yace humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu Allah ce walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakin al munafiqina la yafqahun ubangiji ta'ala yake cewa humul ladina yaquluna su ne munafikan nan su ne waɗanda suke cewa la tunfiqu ala man 'inda rasulillah kada ku ciyar da dukiyarku ga waɗanda suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yanfadhu hasikum wati sai Allah ce walillahi khaza'in samawati wal ard Allah madaukakin sarki shine yake da tafkokin sammai da kasa walakin al munafiqina la yafqahun sai dai munafikai ba su fahimta ba idan aka ce mutum baya fahimtar abu ana nufin da hiki da jahili kenan to Allah subhanahu yana jingina rashin fahimta zuwa ga munafikai saboda kasancewar kwakwalwarsu ta riga ta toshe ba sa neman masu fahimta shi sa Allah madaukin sarki bai ba su daman ma da za su fahimci addinin Allah ba ina ba ta mana fahimta a cikin zancensu a zahirin magana cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah wanda mun faɗa hadithun zaid bin arqam wanda ya faɗi wannan magana shine abdullahi bin ubay bin salul wanda hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 4900 hadisin ya kara tabbata 4901 da 2 da 3 da 4 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi da biyu ya tabbata cikin sunan na tirmidhi hudu hadisin ya tabbata a cikin muslim da imam ahmad bin hanbal hadisi na tara da biyu da 19233 da hadisi na hudu. wanda abdullahi bin ubay bin salul yake cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah kada ku kuskura ku dinga ciyar da dukiyarku ga waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku saurara ku ci an tafi yaki ne da aka je wajen yaki ai akwai wanda zaka gan shi yana da guziri mai yawa akwai wanda kuma guzirin shi ya kare sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je abinci ya kare ana cikin tsananin yunwa sai Abdullahi bin Ubay bin Salul sai koma gefe ya tara sauran munafikai yan uwansa sai ce musu kar ku kuskura ku dinga ce da dukiyarku a wajen waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mutanen da suke ahlu suffa da mutanen da suke al'arab larabawan ƙauye waɗanda sun zo domin su su fahimci addinin Allah ne to zaka samu mutum ya baro garin shi bai da kokobo bai da kosifi yana tunanin tun da idan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu hannu da shuni waɗanda za su zo da dukiyarsu domin a taimaki addinin Allah mun gane to abdullahi bin ubay bin salul sai ce kada a dinga ciyar da dukiyar a zahiri zaka dauka cewa ba sa baya so a ciyar da dukiyar kada ta kare a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ta kare wajen waɗanda za su zo suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce za a ba su kudin ai kudin kaman zai kare kenan to gwara a bari idan manzon Allah baya nan a idan su sahabban ba sa nan sai a tara kudin ma manzon Allah shi kadai amma kun san me yake nufi a cikin zancen sa abin da yake nufi a cikin zancen shi shine idan sahabban da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yunwa ta kama su ba a zuwa a taimake su a gaban manzon Allah sai idan sun koma gefe idan ba ka tare da manzon Allah za a ba su kyautan kuɗi idan ba ka tare da manzon Allah za a ba su kyautan dukiya za a ba su kyautan rakuma za a ba su kyautan dokuna amma idan suna tare da manzon Allah ba za a ba su ba gobe za ku zo wajen shi ba za ku zo ba to dalilin kenan hikima ta cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi kenan idan ana ciyar da dukiyar ga waɗanda suke tare da manzan Allah a gaban manzan Allah to gobe ma za a dinga samun tafifin mutane suna zuwa suna karɓar addinin Allah mun fahimta amma idan ba a bada komai sai idan mutum yana can yana yawon sa akan titi a neme shi a bashi taimakon kuɗi to kaga kenan mutum zai ce a ba zan dinga zuwa wajen shi ba domin idan na je wajen shi ma babu abin da zan samu mun fahimta wannan ne ma'anar yadda aya take Allah madaukin sarki yace to ku saurara ku ji mana walillahi khaza'inus samawati wal ard walakin al munafiqina la yafqahun munafikai ba sa fahimta ne kawai in ji ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yace la yudrikuna daqa'iq al mutarakati wa khafayaha su munafikai ba sa iya fahimtar yadda komai kankancin abu na fahimta ba sa iya fahimta ko ni yadda abu ya kasance in ya buya ba za ka iya ganewa ba amma yanzu za ka iya samu mutumin da yake da basira wallahi ko kaucewa kai kafa da magana zai iya gano ina kashi haka ne to su muna kai fasu da irin wannan fahimtar saboda kasancewa kwakwalwarsu ta ta cika da hayaniya ba sa ma son su fahimci addinin Allah saboda munafurci ya yawaita a cikin su Allah madaukin sarki ya gafarta mana to yau kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kara ci gaba da wani sabon zance domin ka gano halin munafikan ba guda ɗaya bane sai Allah ce يقولون لئن رجعنا إلى الذين ubangiji ta'ala yake cewa ya kulu na la'ir raja'na ila al-madina sai suka ci gaba da cewa la'ir raja'na ila madina idan mun koma garin madina la jannal a aazz minha hal azal wanda fi buwaya wanda fi matsayi wanda fi karfi zai fitar da kaskantacce daga cikin garin madina ina fata mana fahimta bakan nan sai suka ci gaba da faɗan wannan zance da in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'abd minha al-adl sai Allah ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi Allah shine yake da izza shine yake da buwaya shine yake da rinjayi shine yake da karfi wa rasulihi ko haka nan kuma manzon su ne suke da irin wannan karfi walillahi izzatu wa lirasulihi sai Allah ce walil mu'minina haka nan mu'minai walakinnal munafiqina la ya'lamun sai dai su munafikai ba su da ilimin komai nan an ce ba su da ilimi can an ce ba su fahimta ai kaga karshen jahilci kenan ubangiji ta'ala yake cewa yaquluna in raja'na me yasa a cikin wannan ayan ba a ce wa ba wannan istinafun sani wannan wani sabuwar magana ce ake faɗa maka domin ka gano wato a taaddud wa takrir yawaita maganganu da suka yi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yace yaquluna sun ce duk da ai a baya an ce yaquluna ko la tunfiqu ala man inda rasulillah to nan ma sai aka ce yaquluna me yasa aka fadi can ya yaquluna nan ba a kare cewa wa ya yaquluna ba malamai suka ce saboda maganganun nasu ya yawaita idan maganganun suka yawaita ba sai an ta kara cewa sun kara fada kuma sun kara fada sai dai a ce sun fada sun fada ba za a kara cewa kuma ba kuma ba za a faɗi wannan ba ina fata muna fahimta saboda maganganun nasu maganganu ne waɗanda suke munana sannan in ji ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa ya kuluna la in suna cewa idan mun koma garin Madina sun kawo shi a fi'ili mudari fi'ili mudari yana nuna present tense ne yanzu ake yi ya na suna cewa me yasa aka ce ya na malami suka ce istihdari hadati al ana so kai da ake gaya maka zancen ka dinga jin kaman zancen yanzu ake faɗa kuma ka dinga jin mamakin abin da suka aikata mun fahimta shi sa Allah ce ya kuluna la irwa raja'na ila al-madina idan mun koma garin Madina la yukhrijanna al wanda yake mafi waya, wanda yake mafi karfi zai fitar da wanda yake shine mafi kaskanci daga cikin garin Madina wai abin da yake nufi a wannan waje yana nufin manzon Allah shi da sahabbansa su ne kaskantattu shi kuma tunda su ne yan gari su ne waɗanda suke masu ɗaukaka kamar hadisin zai bin alfam ya tabbata sai bukari 4,900 kamar da na faɗa ɗansu 4,900 haka nan cikin sai muslim 2,772 da kuma sunan na tirmidhi 3,012 da musnad imam ahmad bin hanbal manzon allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zai bin alfam ya faɗa sun fita wajen yaƙi ne sai shi abdullahi bin ubay bin salul ya faɗa wa sahabbai waɗanda suke wato munafakai waɗanda su ba sahabbai bane a zahiri wannan shine magana mafi inganci a wajen malaman tafsiri duk wanda ya kasance munafiki to ba sahabi bane tun da bai yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin munafurcin kashi biyu ne akwai al-kufru akbar akwai al-asghar wanda malamai suke cewa shine al-kufru al-i'tiqadi akwai kuma al-kufru al-amali kafirci wanda yake mafi girma ko kuma kafirci wanda yake na kudiri na zuci wannan kafircin nasu na kudiri ne a zuci zuciyar ba ta san Allah zuciyar ba ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma al-amali shine munafurci shine kamar mutum ya dinga dan hada wato ya dinga dan kokarin yin aiki yana nuna wa mutane shi mai kaza ne shi mai kaza ne wannan al'amari ne la yukhrijul insanu min al-milla baya fitar da mutum daga cikin wajen addini amma wanda yake fitar da mutum daga cikin addini shine irin wannan munafircin da mutum zai zo a zahiri ya dinga nuna wa shi musulmi ne kuma a batini shi kafiri to shi sa su waɗannan gungu na munafikai suna nunawa cewa su ne masu ɗaukaka wanda suke masu kaskanci su ne mutanen wato su ne waɗanda suke sahabban manzan Allah da kuma shi kanshi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba zai fahimci ayar ya take ba dalilin da ya sanya shi abdullahi bin ubay bin salul yake cewa idan an koma garin madina masu ƙarfi masu buwaya za su fitar da kaskantattu daga cikin garin madina wai dalili shine da aka je wajen yakin kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 3518 haka hadisin ya kara tabbata 4905 4907 haka nan hadisin ya tabbata hadisin a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisin ya zo hadisi na 10500 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je wajen yakin abin da ya faru shine shi Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi da tawaga ta munafikai hankalin ya tashi sai wani mutum wanda yake dan garin madina da shi da mutumin da yake cikin garin makka sai aka samu jayayya kun san idan an samu jayayya musamman yanzu misali a ce wannan mutumin an haife shi a garin kano yawanci za ka samu mutane wanda shi in dan gari ne baya son bako daga bako ya yi magana sai ce kai gafara mu ne masu gari kai ba dan gari ba ne ana son haka ko to abin da ya faru kenan sai shi abdullahi bin ubay bin salul lokacin da shi wancan mutum ba an fara mutumin garin madina da al-Muhajir wanda ya kaura sai shi wanda ya kaura daga cikin garin Makka zuwa garin madina sai suka samu jayayya da suka samu jayayya sai shi wannan ba an fare ransa ya ɓaci a kan abin da aka faɗa sai bin ubay bin sulu ya ce kale shi la in raja'na ila al-madinati la yukri jannat a'azzu min al-adab kun gane dalilin idan an koma garin madina ai masu buwaya ɗan birni kenan wannan sharri irin na mutum ya ce su garin su ne an fi samun shi musamman a irin mutanen garin jos mutum shi dan jos ne shi anan aka haife shi sai ka ji wai su akwai muslim indijin shi babu ruwan shi da dukkan wani wanda shi ba dan jos bane in dai ba a jos aka haife ka ba akwai sharri ma da suke yi wai idan kai ba dan cikin gari bane ba a cikin tsakiyar gari aka haife ka ba to kai kawai kamar ba dan jos bane wannan sharri ne da yake yaduwa musamman a cikin kasar mu Najeriya a cikin Najeriya ma musamman mutanen mu na garin Jos domin ni abin da na sani kenan mutum ya dinga nuna wai su ne yan gari ko su ne masu waje to abin da ya faru kenan tsakanin su kansu waɗannan wato mutumin garin Madina da kuma wannan shi ba ansari kowa yana ganin cewa shi ne to shi ne shi Abdullahi bin Ubay bin Salul yake cewa to idan sun koma garin Madina la yukhrijanna al-a'azzu minha kuma abin da zai baku mamaki ana komawa garin madina abin mamaki shi abdullahi bin ubay bin salul lanyan yankus illa ayyaman yasira kuma mata kwanaki kaɗan ya yi sai mutu ya koma ga Allah yanzu manzon Allah kuma shi bai mutu ba a lokacin waye mai gari kenan waye aka fitar da shi kaga an fitar da munafiki kenan la yukhrijanna al-a'z min al-azal dan Allah ya nuna muku cewa shi ne mai izza shi sai Allah ce wani walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la yafqahuna la ya'lamun anan la'ir raja'na ila madina idan mun koma garin madina akwai hadisi da ya tabbata a cikin musannaf na ibn na abdul razzaq mujalladi na biyu shafi na takwas? lokacin da abdullahi bin ubay bin salul ya faɗi wannan magana dan shi abdullahi dan shi shi yana daga cikin yan gaba gaba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan magana sai ya zo ya ce wallahi ba za ka shiga cikin garin Madina ba har sai ka faɗa mun cewa A rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-a'az manzon Allah shine wanda yafi kowa buwaya sannan kai kuma antal azal kai ne mafi kaskanci in ba haka ba wallahi sai na kare kanka dan ya zare takwabi sai da baban nashi ya ce wallahi ni ne kaskantacce manzon Allah shine mai buwaya kafin dan ya bashi ya shiga cikin garin Madina wannan ita ce soyayya da ake so ka nuna ka san Allah da manzansa akan kowa a duniya mun fahimta hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi na goma sha shida hadisin ya kara tabbata a cikin sai muslim hadisi na arba'in da uku salatun man kunna fihi da bihin na halawatul iman ɗayan abu guda uku wanda aka same shi da shi to an samu ɗanɗano irin na imani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yakuna Allah wa rasuluhu a ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da manzonsa ka fi soyuwa a gare ka fiye da kowa in ba su wani Allah da manzansa ka fi so akan kowa a duniya sannan hadisi ya kara tabbata cikin sahih bukhari hadisi na goma sha shida hadisin ya kara tabbata cikin sahih muslim hadisi na arba'in da hudu manzon Allah ce wallabi nafsi bi yadi na rantsi da wanda rayuwa ta take hannunsa shine Allah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in dayan ku wallahi ba zai imani ba har sai na fi soyuwa a gare shi fiye da kansa fiye da babansa kai fiye da kowa a duniya fiye da mutanen duniya gaba daya idan ka fi son manzon Allah to kai ne mai imani amma idan kana son danka ko kana son matarka ko kana son kudinka fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ba mumini bane ina fata muna fahimta dole mutum sai ya so manzon Allah fiye da kowa a duniya to anan Abdullahi dan Abdullahi bin Ubay bin Salul ya nuna kauna da manzon Allah fiye da kowa ko bai nuna ba ya nuna kuma abin da ake bukata kenan a wajen dan adam Shi ne Allah madaukin sarki ce la irra da'ana ila al-madina to ita madina da kuke ganin ta gari ne wanda yake Allah ya tara ni'ima a cikin garin shi Abdullahi bin Ubay bin Salul kuma shi yana ganin ai su ne manya a cikin gari yaya manzon Allah zai zo yana bako kuma ya zo mu ya fi su daukaka kun ji bakin ciki kenan da hasada hasada kenan da bakin ciki wai dan me manzon Allah zai zo cikin gari kuma ya fi su daukaka shi fa Allah subhanahu wa ta'ala yake labarta mana a cikin suratul nur aya ta 11 innal ladina tawallaw innal ladina wal ladina tawalla shibrahu minhum lahu azabun azim lokacin da Allah yake bada na na Aisha radiyallahu anha wanda su Abdullah bin Ubay bin Salul suka dinga yada cewa ta yi zina Allah ce wallazi tawalla kibrahu hadisin ya tabbata cikin sahih Bukhari 4749 Aisha ta ce wallazi tawalla kibrahu wanda ya juya baya da girman kansa lahu azabun azim iya da azaba mai radadi shine Abdullah bin Ubay bin Salul masifar da take kansa saboda munafurci da annamimanci da yake ta kokarin ya hada a tsakanin musulmi wannan ya sanya azabar Allah ba za ta taba kyale shi ba shi yasa duk wanda ya dauki wannan hanya ta annamimanci idan ya mutu azabar Allah za ta ta haduwa da shi a cikin kabari babu rana ɗaya da za a ce azabar nan ta tafi ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi Ka'ab Ka'ab yake faɗa yake cewa annamima duk wanda yake annamimanci la yastarihu min azabil qabr ba zai taba hutawa daga azabar kabari ba an ta mai azaba kinan ila yawmil qiyama saboda annamimanci hada waje to shi aikin abdullahi bin ubay bin salul kenan ita wannan madina da aka ce la in raja'na ila al madina wallahi duk mutum idan zai samu dama a ce yau ya mutu a cikin garin madina to ya taba garin madina gari ne wanda yake mai albarka hadda manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin cikin uh, sahih bukhari 1880 yace la yadkhulu hatta'un wala dajjal kwalara idan ana yin kwalara duk a duniya to cikin garin madina ba za a yi kwalara ba dujal kuma bai isa ya shiga cikin garin madina ba ruwaya ta ƙara tabbata cikin sahih bukhari 1881 ya tabbata cikin sahih muslim 2943 manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita garin madina laysa min baladin illa yaqahu haddajal babu wani gari face dujal sai ya taka gari illa makkata wal madina sai da makka da madina su ne kadai dujal bai sai shiga ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dujal zai shiga cikin kowane gari a duniya a cikin kwana 40 kwana ɗaya yana daidai da shekara guda ɗaya wani kuma yana daidai da wata guda ɗaya wani sati wani kuma kwana ɗaya kamar da kuka saba muke amfani da shi a yau amma bai isa ya shiga cikin garin madina ba hatta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da dujal zai bayyana Madina kasar garin Madina za ta girgiza idan ta girgiza salata ratfatin girgiza guda uku idan ta yi wannan girgizan fa yukhriju minha kull kafirin wa munafiqin duk wani munafiki da kafiri da yake cikin garin Madina to sai ya fita a cikin garin zai fita ya san inda inda da yayi mai bai sai ya zauna a cikin garin Madina ba garin Madina gari ne wanda yake ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin garin ya wuce tunanin dan adam to shine Allah subhanahu wata'ala yake labarta mana suna cewa la idza da'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal idan sun koma garin Madina wanda yake mabuwayi zai fitar da wanda yake kaskantacce sai Allah ce walillahi al-izza Allah shine yake da buwaya kalmatul izza malamai suka ce malamai suka ce kashi uku ne akwai izzatu qadarin akwai izzatu qadarin akwai izza ta wato iko da isa wannan la takunu li ahadin illallah ba ta kasancewa da kowa sai ga Allah li'annahu huwa al-qadir al-aziz Allah shine mabuwayi sannan kuma shine mai iko akan komai fa huwa ala ma yashau qadir akan duk abin da Allah ya so to shi mai iko ne akai kowa ya tabbatar da wannan buwaye ta Allah shi kadai haka ne shi kadai yake da wannan sannan akwai izzatu qahri akwai iko isa ta tilastawa wanda Allah shine yake tilasta mutum dole sai ya aikata abu kaza dole sai yayi abu kaza wannan iko da isa na Allah ne nan ma babu wanda isa da wannan in ba Allah shi gare ba sannan akwai izzatum tina'in akwai iko da isa irin na hanawa Allah ya hana dukkan wani abu mummuna ko mai kaso ya shafe shi Allah madaukin sarki mutuwa ba ta shafe shi ba kaga wannan ai isa ce kai kuma Allah ya sa mutuwa sai ta same ka wannan kaskanci to shine Allah subhanahu wataala ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi Allah shine yake da izza wa li rasulihi haka nan manzansa amma izzar Allah da ta manzan Allah suna da bambanci domin izzar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan iya samun nakasu nakasun shine yanzu manzan Allah baya duniya shi kuma Allah baya mutuwa hayyul la yamut wanda yake nuna maka isa ta Allah idan mutum ya isa sai ya ce maka sai ya yi shekara 200 kafin ya bar duniya bai isa ba saboda bai sanya shi zai bar duniya ba baka da isa a nan wajen baka da wani iko Allah shine mai iko malamai suke ce ita izzan da kashi biyu ne akwai izzatul mahmuda akwai al-izzatul mazmuma akwai isa wanda yake abin yabo ne wanda yake shine abin wato mutum ya nuna isa akan da'a ga Allah ka dogara ga Allah Allah kadai kai da shine kadai kake bautawa to irin wannan ita ce izzar da ake bukata game da Allah subhanahu wataala labarta mana cikin suratul fatir aya ta goma mun kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a duk wanda yake son buwaya to izza da buwaya gaba ɗaya ta Allah ce ba wanda yake da ita ba Allah ba mun gane sannan wanda yake kaunar a ce yau ya samu buwaya to ya koma zuwa ga Allah Allah madaukin sarki yake cewa a yi ayabtaguna indahum al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a suratu suratu nisa ayat 39 Allah yace ayabtaguna indahum al-izza shin wai suna neman wani buwaya ne a yi ayabtaguna indahum al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a izza da isa ta Allah ce shi kadai babu wanda yake da isa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to al-izzatu al-mazmuma isa da nuna isa da iko wacce take abin wato abin zargi shine na farko akwai al'izzatu bil izn jin kai da saban Allah mutum ka ganshi saboda isa da saban Allah sai sai ya iba kudin shi sai ya tafi America shi ba zai yi ba ma sai a ina sai America wai ai in ka isa ka hau jirgi wani ma a cikin jirgin saman zaka shi yana zina wai nuna isa ce to wannan ita ce al'izzatu bil izn sannan na biyu akwai takabur wa ta'ali mutum ya dinga girman kai yana jin kansa shi wani ne wannan ma iya daga cikin abin da yake kaskantar da mutum don haka mutum ya koma zuwa ga Allah idan yana so ya da duniya da lahira walillahi al-izzatu wa rasuli Allah shine ke da izza da buwaya ko kuma da kanku za ku tabbatar da wannan domin hadisi ya tabbata a cikin a cikin sahih bukhari 6661 hadisin ya karanta tabbata 4848 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 2848 ya kamata ku mutum ya rike wannan hadisin bukari 4848 muslim kuma 2800 shi ma da 48 mun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari yake cewa la tazalu jahannam wutar jahannama ba za ta gushe ba tana cewa hal min mazid akwai kari idan an tashi tashin alkiyama za a ta zubawa ana zubawa tana cewa hal min mazid akwai kari wutar jahannama ba za ta gushe ba hatta yaba rabbul izza kadama sai ubangiji mai buwaya ya dauki duka jikin shi ya daura akanta sai ta dinga cewa af wa izzatika ya isa ya isa da buwaya ka domin mai buwaya ya daura kafarsa akan ta dole kamata ce ya isa in ba isa ba ina mutum zai dauki hannunsa ya sanya a wutar jahannama idan ba isa ba ko kai ne yanzu ka kunna wutan gas kuka ka daura hannunka da minti biyar ta isa babu wani sharidi ƙarya ce mutum sharidin ya zo ya sama wani zai ce mako shi sharidi ne wuta ba ta cin sa ku kunna wuta in ya isa in ba wai tashi da zai muku dan alaye ba ku zo ku kunna taku ku zo ku dauko shi ku gani zai ce dan Allah ku yi hakuri wallahi ƙarya nake Allah shine mabuwayi kuma abin da zai kara tabbata maka da buwaya ta Allah hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal 3714 hadisin ya kara tabbata a cikin sahih Muslim 187 Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari kamar da Abdullahi bin Mas'ud yake bada labari idan Allah ya tashi alkiyama kowa zai shiga gidan aljanna idan aka gama shiga gidan aljanna manzon Allah ya ce na san wanda shine karshen da zai shiga gidan aljanna Allahu akbar Allah saba mu daga cikin sa manzon Allah ya ce ya san mutumin da shine karshe wajen shiga gidan aljanna bari ku ji kalmar izza mutumin idan ya zo ya fito daga wutar jahannama sai ya hangi wata bishiya kyakkyawa sai ce ya rabbi adini min hadhihi shajara ya Allah ka kusantar da ni kusa da bishiyar nan mana li astawilla bi zillaha dan in samu ta saboda na sha wahala a wutar jahannama sai Allah madaukin sarki yace to kaman alƙawari idan na kusantar da kai kusa da ita ba za ka ba za ka tambaye ni wata ni'ima ba sai ce ya Allah na yi alƙawari yana zuwa idan yaji yaji wani irin sanyi irin na ita wannan bishiya sai ce ya Allah ga wata tamma na hanga ya Allah a kusantar da ni sai Allah ce ka yi alƙawari sai ce ya Allah na ga abin da ba zan iya hakuri ba idan an kashi bishiyar nan kuma kaka ɗauka bishiyar aljanna irin ta duniya ce ba jikin da gaba ɗaya an yi shi daga lu'ulu'u ne da murjan idan ya kusanci wannan bishiya sai ga ta tafi wancan kyau sai ce ya ya Allah abin na ana can yana cikin jin daɗi sai ya hangi kofar gidan aljanna sai ce ya Allah kusantar da ni kusa da kofar mana sai Allah ce kayi alƙawari sai ce ya Allah a nan dan je kusa yana zuwa kusa da kofar gidan aljanna sai ce ya Allah a bani dan iko dan shiga mana sai Allah mazakin sarki ya ce to na baka dama ka shiga gidan aljanna walakal janna tana da gidan aljanna misli duniya kamar gidan duniya bi asharati amsalha duniyan nan linci goma za a baka shi ba karshe ya zo an ma gama raba gidan aljanna duniyan nan gaba daya amma yanzu idan wani yana da gida 150 ko 200 ana cewa kai yana da babban gida haka ne balantana a ce yau ni ban taba ganin mutum da za a ce yana da gida ko a ce waje na shi ne gaba daya kai girman abuja ba ban taba ji ba to duniyan nan gaba daya wanda fa duniyan nan da kuke ganin ta is only 30% muke rayuwa 70% kamar da geographer suke faɗa gaba daya ruwa ne za ka yi duniya to duniyar gaba daya ta hadda ruwan za a baka linki har su goma wanda ma ya zo a ƙarshe kenan sai ya ce a ah, tahza'u bi wa anta rabbul alamin sai ya faɗa wa Allah ba sai ce ya Allah izgili kake mun kuma kai ne ubangijin talikai idan ya faɗa wa Allah nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abdullahi bin Abdullah bin Mas'ud yake bada labari sai yake sai fashe da dariya sai sai ce ku tambaye ni me yasa nayi dariya sai suka ce me yasa kai dariya sai ce min dhahiki rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan magana da ya faɗa ta sa manzon Allah ma yayi dariya shi ma manzon Allah lokacin da yake bada labari sai ya fashe da dariya shi ma sai manzo Allah ya tambayi sahabbai ba za ku tambaye ni me yasa nayi dariya ba sai suka ce me yasa kai dariya sai manzo Allah ce min zahiki rabbil alamin saboda ubangiji ta'ala shi da kansa sai dariya akan wai abin da yake da iko akan sa ne wai ake tunanin wai ba zai giya ba to manzon Allah yayi dariya Abdullahi bin Mas'ud yayi dariya ubangiji ta'ala ya dariya to mu ma mai dariya wanda yake nuna ka gano izza ta Allah wai saboda isa ta Allah zai baka wanda ma fa ya zo a ƙarshe kenan za a bashi kwatankwacin gidan duniya so goma ai izza ta isa nan shi ne Allah ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina haka nan mu'minai ma suna da izza walakin al munafiqina la ya'lamun sai dai munafiqai ba su sani ba amma inda sun sani ai da babu wanda zai zo dinga tunanin Allah subhanahu wa ta'ala bai da izza ina fata muna fahimta wannan yake nuna dan adam duk inda yake ya iyaka kokarin shi ya dinga kusantar Allah subhanahu wataala da ayyukan alheri Allah madaukin saki ya gafarta mana sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika هم الخاسرون ubangiji ta'ala nan kuma ya juyo akalan zancen domin ku gano inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun da kuma walakinnal munafiqina la ya'lamun nan kuma sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ay ya ayyuhal ladina saddaqu Allah wa rasulahu ya ku wadanda kuka gaskanta Allah da manzansa la tulhikum amwalukum kada dukiyoyinku su shigaltar da ku wala auladukum ko ƴaƴanku an zikrillahi daga ambatan Allah Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasirun wadannan suna daga cikin masu hasara Allah ya kare mu asara ita ce kamar yadda su waɗancan munafikai su suna tunanin cewa idan sun ce da dukiyarsu a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin sun yi asara Allah kuma yace walillahi khaza'inus samawati wal ardh mun fahimta Allah shine yake da taskokin sammai da kasai nan kuma Allah ce walillahi al-izzatu wa rasulihi dan Allah nan wajen walillahi al-izzatu Allah shine yake da izza wa li rasulihi me yasa aka ce wa rasulihi hadda lamun walakin al na la alamun. me yasa aka kara lamun da lamun masu kazan alqur'ani ku duba da kyau wannan lamun din taucidi don karfafa magana ku gano cewa Allah da manzonsa suna da buwaya su ma kansu mu'minan suna da buwaya to shi yasa anan Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tulhikum amwalukum kada dukiyoyinku su su shigaltar da ku wala auladukum ko ƴaƴanku an zikirin lahi akan abatan Allah domin dukiya takan shagaltar da mutum daga ambatan Allah dukiya takan sanya ɗan adam ya manta da Allah amma malaman tafsiri suka ce la tulikum amwalukum wala auladukum an la? menene zikirin lahi anan da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce zikirin lahi anan shine as-salawatul khams salloli guda biyar domin idan mutum ya dimanci salloli guda biyar din nan to ya kama zikirin lahi wanda yake mafi girma shi sa ibnu asakir a cikin tarihu dimash ibnu asakir a cikin tarihu dimash mujalladi na hudu shafi na 167 yake cewa al-muwazabatu ala salawatil khams afdalul jihad mafificin jihadi a duniya ne mutum ya jimanci salloli guda biyar din babu wani ambatan Allah da yake wannan wadansu daga cikin malaman tafsiri suka ce la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah zikrillah anan shine jami'ul fara'id dukkan wani abu da Allah ya farlanta kada ya zama dukiyarka da 'ya'yanka za su shigar da kai akan wato zikrillah mun fahimta waɗansu malaman tafsiri suka ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah zikrillah anan da ba a so dukiyarka ko ƴaƴanka su shagaltar da kai malamai suka ce idamatu zikir mutum ya jimanci ambatan Allah ambatan Allah shi ake nufi da zikrillah ina fata muna fahimta waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada dukiyoyinku da ƴaƴanku su shagaltar da ku daga ambatan Allah shine alhajj yin aikin hajji mun fahimta yin aikin hajji kada kudinka da 'ya'yanka su sanya mutum ya dinga shagaltuwa ba zai iya zuwa aikin hajji ba yanzu akwai mutumin da yana tara kudi yana tunanin cewa idan ya kashe kudin 'ya'yansu idan ya mutu za su koma marayu ai akwai masu wannan tunanin ba zai kashe kudin ba zai je aikin hajji zai ce a'a in na ji kudin zai rubu zai gina masallaci zai ce a'a gwara in bar ma yaran nan idan sun girma su da kansu za su kuma wallahi in sun girma ba za su maka ba ba kowa ne Allah mai dace da 'ya'yan shi in yi mutu zo su mai ba yaya nawa ne yanzu a Najeriya mahaifan sun mutu amma a a ayi da su su ma mahaifin wani sadakatin jariya ce ba za su yi ba so nawa ana bin iyayen bashi a ce su biya bashi su ce ba za su biya ba ai ya kamata shi da yake da rai ya biya da biya wasu su ba za su biya ba haka ne to yaya mutum zai zama tuciyarsa da 'ya'yansa su shagaltar da su an zikirin lahi akan abatan Allah ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah zikrillah ya tabbata ana kiran shi sallah sallah kanta za a ce mata zikrillah domin manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari dubu 41 da arba'in da 3 da biyu da biyar hadisin ya tabbata a cikin sunan na abi dawud takwas sunan na sittin da takwas hadisin ya tabbata a cikin a cikin a cikin sunan nasa'i hadisi na dubu 1461 da 64 1400 da 72 ya tabbata 1091 92 93 muslim 901 902 da 4 da Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ash-shamsa wal qamara ayatan min wannan watan da kuke gani da rana aya ce daga cikin ayoyin Allah layan sakifani limauti ahadin ba sa yin kisfewa irin eclipse din nan hasken su ya tafi wai dan saboda wani ya mutu manzon Allah ya ce fa idza ra'aytum zalik idan kun ga wannan fafza'u ila salati ku yi hanzari ku tafi zuwa ga sallah fafza'u manzo sallallahu alaihi wasallam ku yi hanzari ku firgita wa tasaddaqu ku dinga yin sadaka wa sumu sannan ku dinga yin azumi wa zkurullaha sannan ku dinga ambatan Allah ina fata muna fahimta zikrullahi da ake nufi anan ya kunshi hatta azumi na nafilfili monday da alhamis rana ɗaya idan mutum ya yi azumi Allah sai ya nisanta fuskar shi daga wutar jahannama shekara 70 hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 1153 ma min yawmin يصوم المسلم إلا باعد الله بوجهه عن النار سبعين خريفا babu rana ɗaya da mutum zai yi azumi ba ce Allah subhanahu wata'ala ya nisantar da fuskanka da wuta jiha na jahannama shekara saba'in to kada ya zamo 'ya'yanka kana tunanin ka tara musu kuɗi ba za ka iya samu ka iya yin bauta ga Allah ba mutum nawa ne akan ƴaƴansa kullum zaka ganshi a sama roka yana tafiya Lagos ko yana zuwa Port ya iya samu ya dinga yin sallah ma ba zai yi ba saboda yana tunanin ya samu kuɗi saboda ya dinga ce da ayansa ana samu ko ba samu kaga wannan dukiya ta shagaltar da shi ƴaƴa sun shagaltar da shi tunanin sa ya tara kuɗi Allah subhanahu wataala kuma cikin suratul anfal yace wa'lamu annama amwalukum auladukum fitna ku sani dukiyarku wa'lamu annama amwalukum wa auladukum dukiyarku da ƴaƴanku Allah ke fitina ce kowa ya san fitina ce yanzu akan san dukiya shine ya jefa wannan kasar a halin da muke shiga yau haka ne hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 6421 ya tabbata cikin sahih muslim 1047 manzon Allah ya ce yakbaru ibn adam wa yakbaru ma'ahu ithnan dan adam yakan girma ya zama babba iya da shekara 50 60 70 80 amma abu guda biyu yana girma tare da shi hubbul mal son kuɗi dan adam yakan girma amma yana yana girma da son kuɗi wa tulul umr da son yayi tsawon rayuwa ana samu ko ba samu dan adam yana girma ne yana ƙara son kuɗi yanzu fitinar da muka shiga ciki a cikin Najeriya harka ce ta kuɗi ita ce ta sanya 'yan bandit din nan suke ta kashe mutane ba ji ba gani a ce tiren guda a sanya bom a yi ƙoƙarin yadda za a buɗe wuta a cikin tiren dan a hallaka mutane wace masifa ce take wannan hadisi ya tabbatar cikin sahih bukhari 67 manzo sallallahu alaihi wasallam a hajjin ban kwana yace inna yake cewa yake yake yake cewa la tarji'u ba'di kufara manzo sallallahu alaihi wasallam yake kada ku koma kafirai a bayana amma a cikin wannan ruwaya da na faɗa wanda tana cikin sahih bukhari 67 manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna a'radakum وأموالكم وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutuncinku da kudinku da jininku haramun ne ka hurmati yawmikum hada kamar alfarmaku na ranaku irin ta yau ranar da ake aikin hajji. amma yau an wayi gari saboda fitina ta kudi mutane za su zo su samu mutane su kashe ba abin da ya dame su kuma sorry to say gwamnatin tarayya tana kallo ba abin da ya dame ta inda ya dame su tsakani da Allah za a dinga sa ido akan abin da yake faruwa ranar ina kallo a cikin facebook wani sanata yake ba da labari cewa babu irin abin da ba su yi ba sun zauna da dukkan wani service chief a kan mai kuce bukata duk wata irin kyamara da za a nemo an faɗi kuɗin an ba su amma shiru kake ji kamar mashirki ya ci shiruwa ya sha ruwa babu labari su je su so kayayyakin sun ki sowa kowa daga an ce yau ya zama babban jami'in tsaro tunanin sa ya tara kuɗi ana ta kashe talakawa wallahi abin su ya baka bakin ciki ka kama hanya irin hanyar ba tsari ko ka kama hanyar hanyar wato magama ta hanyar katsina zuwa Nijar ga tashin hankali karfe shida tana yi ka ga mata suna fitowa da yara wani a baya wani a hannu suna fita daga inda suke kwana saboda in za su kwana a wajen za a zuwa kwashe su to ina gwamnati take ni dai na tabbatar ba ni kaɗai na ji ba gwamna da yan rufa'i ya fito da bakinsa ya ce to sun gaza haka ne ya ce sun gaza su gabanin sun gaza to kaga kenan sai mu tabbatar da cewa shi ma buhari ya gaza tunda ba abin da yi ko ya yi babu abin da yi ya kamata idan abu ya faru duk wani mataki da za a ɗauka a fito a gawa 'yan ƙasa ku yi haƙuri mun ɗan mataki kaza kuma ga abin da aka yi tun da ake kashe mutane a arewacin najeriya ba wani mataki da ake ɗauka amma ana kashe ɗaya a kudancin najeriya za ka ganda hankali ya tashi har tafiya yake yi in an kashe wani bai rabe ɗaya sai ya tafi wajen ai yarbawa 'yan mu ne musulmi ya kamata su tausaya mana mu ma mu tausaya musu amma ya za a yi a ware wata ƙabila ita kaɗai ya za a ware hausa fulani a ce su ban da su su ake kashewa ana musu kashen kisan wulatanci saboda kuɗi amma ki ɗaukar mataki sai mu ta addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen wannan musiba su kansu gwamnati musu addu'a idan sun gaza Allah madaukin sarki ya sanya rayukan mutane Allah ya ta kare su har su gama gwamnatin Allah ya kawo mana wanda zai kare wato rayukan al'umma a cikin wannan kasa amma halin da ake ciki masifa ta kai akan kuɗi babu irin sharrin da mutane ba sa aikatawa hatta a cikin al'umma a yau yanzu a cikin masallacin ana iftar ana bada abinci bari ka ga san kai wallahi a wajen raba abincin in baka yi wasa ba idan aka ɗauko aka ce an ba wa wani guda biyu ɗauka ka ba wa in ba ya wasa ba guduwa zai rishi sai tafi da guda biyu shi kaɗai ya ci hatta a wajen walima idan aka je kusa akwai yan high table yan high table daban akwai ayyuhan nasu suna gebe to dama manzon Allah ce sharru ta'ami ta'amul walima hadisin yana cikin bukhari 5177 mafi sharrin abinci shine abincin walima yud'a laha al-aghniya sai a kira masu kudi wa yutrafu al-fuqara sai a talakawa. wanda suke high table a tara musu cibita la kasira ne su five alive da kaji su kuma talakawa a dinga dauko fiye wata da zobo ana chafe chafe ana jefa ma wancan shi kuma shi kuma talaka hada hannu biyu yake haka saboda ba. kuɗi akwai masifa shi sa Allah subhanahu wata'ala cikin ah, suratu suratu suratul ankabut ah, da cikin ah, suratul abin nan ali imran aya ta 11 Allah madaukin sarki ce zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqaddara an an adan dan adam zuyina lin nasi hubbu shahawat an sha'awa minan nisa'i wal banin da ƴaƴa akwai akan san ƴaƴa wallahi yanzu in baka yi wasa ba in kama dan wani a yau sai ya kulle ka police station haka ne saboda bala'in san ƴaƴa suratul kahfi aya ta 46 Allah yace al malu wal banuna zinatul hayatid dunya dukiya da ƴaƴa sune a dan duniya dan adam yana san dan duniya to Allah ya ce la turhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah zikrillah ya zo guri goma sha hudu cikin alqur'ani mai girma guri na guri hudu. to akwai a cikin suratul suratul an'am aya ta 91 haka nan akwai a cikin suratul hudu haka nan akwai a cikin suratul ah, al-ahzab akwai a cikin suratul ankabuti hakanan akwai a cikin suratul hajji akwai a cikin suratul nur har guri uku ma hakanan akwai a cikin suratul zumar shi ma guri uku kamar yadda na faɗa sannan akwai a cikin suratul mujadala sannan akwai a cikin wannan sura da muke ciki to amma da yake alaran ma ne ɗauko mana daga ƙasa daga ƙasa za ka ɗauko يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم aya ta goma sha tara kenan fas au suratul mujadala aya ta goma sha shida ألم يأن للذين آمنوا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ثم تفسرة الزمر كندا قد أكني أوجان آية 21 22 da kuma aya ta 35 a Allah shi ne farko شرح الله فويل للقاسية فويل من ذكر الله يا زوانا مدام توبا من في سورة الأنعام آية 91 كما فما قوما ينزل inna ma yi ridi shaibon wa yasuddakum an zikrillah wannan yake nuna dan adam yayi ƙoƙari ka tara ayyukan da zai kusantar da kai zuwa ga Allah duk matsayin mutum a wajen ka idan baka yi aikin kwarai ba baka isa ka taimake shi ka shigar da shi gidan aljanna ba hadisi ya tabbata cikin sayyid muslim 2699 ya kara tabbata 2700 ya tabbata cikin sunan abi dawud 1455 sunan tirmidhi 1425 ya tabbata hadisin a cikin sunan na ad-darimi 356 ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na 7942 ya tabbata hadisi na 7259 hadisin ya kara tabbata 10461 10761 ya tabbata hadisi na 11287 ya tabbata hadisi na 11463 manzan Allah ce man babba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin sa yayi jinkiri baka yi aikin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah ba lam yusri bihi nasabuhu dangantaka shi bata ifata kusantar da shi tayi sauri ta kawo shi inda Allah zai mai gafara ba kusa da gafara ma ba za a maka ba tunda aikin ka bai kusantar da kai ba shi sai Allah ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah la tulhikum amwalukum ko la tulhikum amwalukum domin idan da aka samu mimu sakina ba'da ha hamza shi imamu imamu imamu shafi'i yake labarta mana ɗaya daga cikin makaranta alqur'ani mai girma Imam nafi wanda iya da ɗalibai guda biyu da qalun da warshu sai ce la tulhikum amwalukum mun fahimta shi kuma imamu hamza wanda ya iya da ɗalibai guda biyu da kalaf da kallat shi kuma sai ce la tulhikum amwalukum sai dan tsaya tak sai wuce في سا إمام الشافعي بيجتوا ويسكت في شيء وشيء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد ولنافع لدى يونس الآن بالنقل نقلا وقل عاد الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كافيه ظللا وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدقوهم والبدق بالأصل فضلا لقالون والبصري وتهم الواهو لقالون حالا النقل بدءا وموصلا وتبدأ بالحمز وتبدأ وتبدأ بالحمز نقلا وموصلا imamu shafibi yake cewa wanda yake karanta irin wannan da irin su shai a a cikin alkur'ani mai girma to hamza sai gajiya ya ce inna allaha bi kulli shay in alim sai dan sai a cak wuce mun fahimta dan mutum ya kamata ya sani domin kada ka je ka ji wani makaranci yana karantawa ka ce to masu sabon karatu ko masu sabon addini to ba sabon addini bane Allah ya gafarta mana Allah ya ce la tulhikum amwalukum kada dukiyarku ta shigar da ku da ayyanku an zikrillah shi sa babu abin da mutum zai yi a rayuwarsa da ya wuce dinga yawan ambatan Allah hadisi ya tabbata cikin sunan na Tirmidhi 3375 wani balarabin kawai ya zo samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shara'i al-islam qad kasrat alayya abubuwan addinin musulunci sun mun yawa ya zan yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to ga sauki la yazalu lisanuka rataban an zikrillah kada harshen ka ya gushe face kullun yana cikin ambatan Allah kullun bakin ka ya kasance Allah haba ba ku ji hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka tashi alkiyama filin alkiyama babu inuwa guda wanda mutane za su tsaya saboda rana za ta zo kusa da kwakwalen mutane amma waɗanda za su kasance a ƙarƙashin inuwar al'arshi daga cikinsu wa rajulun zakarallaha Kaliyan. fafadat aina hadisi na cikin bukhari hadisi na 660 hadisin ya tabbata a cikin sai muslim 1031 da mutumin da yake tuna Allah ko ya tuna Allah shi kadai a cikin daki a dokar daji sai idanun sai kwararar da hawaye to wannan ana son dan adam ya kasance a kullun a cikin tuna Allah kake ka dinga tuna Allah shine ya maka nima shi yasa in ka duba cikin al-mawahib littafin al-mawahib ar-rabbaniyya inji al-allama as-sa'di shafi na 131 yake cewa afdalu anwa'i shikri zikrullah bicin godiya da dan adam zai wa Allah shine ambatan Allah babu abin da zaka yi face mutum ya dinga yawaita ambatan Allah idan ka duba littafin al-fawaid mujalladi ne littafi na 149 ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa ubulum qalbaka fi thalathati mawadi mutum ya dinga neman zuciyar shi a ɗayan abubuwa guda uku mun fahimta inda sama'il qur'an kullun kai kasance kullun ka dinga sauraron alqur'ani mai girma na biyu fi mujalasati zikir wajen da ake zama ake ambatan Allah kamar yadda muke zauna nan. sannan na uku wa fi awqatil halwa lokutan da mutum yake kebancewa shi kadai ya dinga tuna Allah to abu guda uku da ake so dan adam zuciyar shi ta dinga tunawa kenan yake cewa fa in lam fa tajid qalbaka fi hadhihi hilmawa idan mutum bai samu zuciyar shi a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba falyas'al Allah an yamunna alaihi bi qalbi ya roki Allah ya bashi zuciya domin la qalba lahu bai da zuciya zuciyarka ba ta tunanin wajen ambatan Allah ba ta sauraron alkur'ani mai girma to ka nemi inda zaka samu zuciyarka saboda waɗansu kuɗi ya shigartar da su halin da muke ciki yanzu a Najeriya akwai mutumin da matar shi za a haɗa baki da ita a kashe shi haka ne la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah akwai mutumin da zaka samu a nan Najeriya an sha haɗa baki da ɗansa domin a zo a kashe shi domin a kawo kuɗin fansa masifa ta kuɗi kenan saboda masifa irin ta sharri na kuɗi hatta kai a yanzu kun baka yi wasa ba aiki idan kana nema a Najeriya ba za a baka ba sai kana da kuɗi sai ka biya kuɗi haka ne kwangila idan za ka yi wai sai ka ajiye wani kuɗi na daban duk wannan rashawa ce da ruba da ake ci yanzu halin da muke ciki yawanci a Najeriya aure ma idan ka zo nema idan baka da kuɗi kyakkyawar mata wallahi sai ka gura sai dai a samu wata irin wata tana cangala da kafa a ce to ga irin takutan wani bawan Allah ne yana cikin tafiya yana cikin tafiya bawan Allah to sai ko ta mata kyakkyawa hankalin sai tashi ka san wani duk da an ce ayi kallo daya inda ya ga irin wannan sai ya kara kallo shi da astaghfirullah ba da wannan bawan Allah da ya ganta sai ce oh wa zayyanaha lin nadirin ai Allah ya magana akan sama Allah ya ce mun mun sa ta tayi ado ita sama saboda masu kallo yace to mu dai sai dai kallo ita kuma da ta ji ya faɗa tun da ita ma mahaddaci alƙur'ani ce sai ta ce wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim ai Allah ya ce saman mun katange ta daga dukkan wani shaytan ce babbe to kaga kai an katange ka kaga ai ka samu matsala da ta faɗi wannan wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim shi kuma sai ya shiru sai ya kalle ta sai ce bal hiya fitnatun walakin aktharuhum la ya'lamun wallahi fitina ce sai dai mutane da yawa ba su sani ba rashin kuɗi ai masifa ne ita kuma sai ta kalle shi sai ta shiru sai ta ce wadda ku fitnatan la tusiban allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina idan ta zo ba ta shafan waɗanda suke zalunci su kadai kuɗi shi ya danyo ma matsala abinda take bibi kenan sai ya kalle ta ce nuridu an na'kula minha wa taqma inna qulubuna ayan uwa muna so mu dan ci mu dan zuciyar ta dan samu nutsuwa ita kuma da ta ji ya faɗa haka sai ta ce dan tanazul birra hatta tunfiqu bima sai ya ciyar shi ko bai da abin da zai ciyar da kuɗi sai da ya ji ta faɗa haka sai ce ai Allah ce wa in kana zu usratin fa nadhiratu ila maisara Allah ya ce wanda ya kasance yana cikin tsananin wahala fa nadhiratun a dan jinkirta mai zuwa dan wani lokacin da zai samu sauki wa ma'ana abin da yake nufi shi ma tunda talaka ne a dan jinkirta ma har ya samu kuɗi mana A'a ita kuma da ta ji ya faɗa ka sai ta ce hatta yuhniyahumullahu min fadlihi har Allah ya wanda ta su daga cikin falalarsa kaga babu shi da yake nan sai shuru tunda kowa yana ji da alqur'ani sai shi ma ya ƙara faɗa ai Allah ce wallazina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli waɗanda ba su samu abin da za su dinga ciyarwa ba Allah ya ce to su dinga yin nasiha mana su zama yi wa'azi to duk wa'azin da zaka yi yanzu baka da kuɗi wallahi wani ba zai baka ita kuma tana jin haka sai ta ce ulaika anha mubadun waɗannan daga ita sun yi nisa da ya ji haushi tun da ta faɗa mai haka sai ta mahaukaci ya ce ala la'anatullahi ala nisa'il ardi ajma'in Allah ya tsine mu duk matan duniya yana faɗan haka ita kuma sai ta ce li zakari mithlu hazbil unsayi namiji yana da rabo biyu inuwar kaga shi namiji biyu ne ita kuma mace guda daya wa aka cuta kenan dama idan an zo gaban gado ai namiji kaso biyu yake dauka mace kuma kaso na to ce tace ne zakari bisul hazbi da mun sai namiji yana da rabo biyu wato ka gano cewa akwai abin da koda kana so kai a wannan zamanin ta duniya ta rike dai saboda masifar kudi wallahi ba za a maka ba hadisi ya tabbata a cikin sunan jarumi 2772 haka ya tabbata cikin sunan tirmidhi 2337 manzon Allah ce ma bi ibani da'ian ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsi almar'i ala almali wa sharafi lidini wallahi inji manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma bi ibani da'ian ba za a taba samun kuraye guda biyu masu jin yunwa kuraye guda biyu masu jin yunwa ba su kai barna ba waɗannan kurayen guda biyu suna jin yunwa a dauke su a kai su cikin garke garke na awaki ai kowa ya san za su yi barna ko manzan Allah ce to wallahi ba su kai barnar da ɗan adam zai yi idan aka sanya shi akan kuɗi ba ai kowa zai ba da shaida akan haka yanzu irin kuɗin da ake kwashewa na Najeriya tsakani da Allah irin barnar da ake yi ai ko bera ba zai yi barnar da ake ba haka ne saboda kwashe kuɗaɗen da ake yi saboda me saboda bala'in san dukiya dan adam ya riga ya damu da magana san dukiya ku saurara ku ci dan adam saboda bala'in san dukiya wallahi har yake yi ƙarya akan kuɗi abun mamaki ya faru wani mutum ne aka zo aka same shi yana tona tona rami a cikin makabarta an ɗauka mutum ne za a sanya abun mamaki kawai sai aka ga ya je ya ɗauko kare yana tona ramin zai sanya kare a ciki kawai mutane suna ganin shi sai suka kai karin shi wajen alkali alkali ga mutum ya je ya dauki kare ya binne shi a cikin makabarta ta mutane kare sai alkali ce a zo da shi ana zuwa da shi sai alkali ce kai me yasa ka dauki kare ka kai shi makabarta mutane ka binne shi sai ce ya samahatul qadi ran kai dade alkali wallahi wannan karen ne da ya zo mutuwa ya bani wasici ya ce idan ya mutu in ɗauke shi in kai shi makabartar mutane in bude shi sai ce lallai baka da hankali lallai za mu koya maka hankali alkali ya ce a je a kira wannan asjinuhu a je a kulle shi sai ce ranka da alkali ina da magana akwai wata wasicin da ya bani sai ce faɗa wasici na biyu ya ce min akwai girhami dubu goma a inda yake kwana in je in ɗauko in ba alkali sai alƙali ya yi shiru sai ce eh inni ara hazal kal ina ganin wannan karen min nasli ashabil kahfi ya daga cikin tsatsan jinin ashabul kahfi ha ah, ai ba kuma ta ba ashabul kahfi Allah ya ce wa kalbuhum basitun bi ra'ayhi bil wasi kamar da Allah ya ce wa saminuhum kalbuhum karen shi ne na takwas ko to ka duba masifa ta son kuɗi nan take alƙali ya canza fatawa sai ce eh wannan wannan karan lallai iya daga cikin tsatsan wato waɗancan wato mutanen ashabul kahfi lokaci ɗaya kuɗi ya rike ya rike shi Allah ya ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasirun wannan yana cikin mutanen da suke asara abinda na faɗa daidai Allah madaukakin saki ya sanya a mizani abinda na tafsir ubangiji ta'ala ya gafarta mu hada sallallahu alaihi wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh